To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Wa barakatu jama'a masu lari na kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah jama'a muna tare da shek Malam Dahir Umar Suleiman Bauchi wanda muka sani kowane ranar uh, talata yana zuwa yana karatunsa akan wannan shafi. sa'annan ko muka dawo da karatunmu na safiya wanda muke kiransa good morning show muke fara amma yau mun yi latti sosai da za mu fara uh, alhamdulillahi shayi zai kawo mana karatu kun san raddidi da ake yi kan duk abin da wani ya faɗa a ka? ko kuma a kan akidan ku da ka san ba haka ba ne kana zuwa ka zo ka warware balle uwa uba ma a kan uh, annabi sallallahu alaihi wasallam wasu maganganu da ake faɗa kana gani san ba haka ba ne wajibi ne musulmi ya fito ya zo ya bayani kuma ina sake jaddada muku uh, shehi in yana magana sometimes an comment ababa wasu kuna gani a ah, ai to ya za a yi malamin shi'a ya san wannan to asali fa shehi ya nuna mana kuma ba fashi ya faɗa ba kuma akwai 'yan shaida da suka yi haka shi asalinsa ɗan izala asalinsa a da ɗan izala shi in yana faɗan abu ya san abin da yake faɗa sannan ya baro ta ya zo yake shiga shi'a da ya gano gaskiyar shi'a ya shiga shi'a shi yasa alhamdulillahi sa'an nan farko abin da za mu fara shi mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gabanin mu shiga karatu ah, shai zai muna ta'aziyya akan ta'aziyya dai akan rashi da ya faru shai ya ɗauki bayani na minti biyar ko uku ko nawa ne da shai zai iya sa'annan mu shiga kan karatu amma kan haka za mu roki shehi in ya ba mu dama mu saka abin da ya faru sa'annan shehi bai ya ba mu dama a garin muna nan aka ciccire wakin aka yi komi aka tsintsince damomin su yaran aka sa abu. dan a family din mu ni kankin kaina mun rasa wajen mutum talatin ne da hudu wannan abin karfe 11 tashi jiya aka kira mu aka gaya mana aka sanar dare yayi karfe tara na yi muka hanya muka kama hanya sai garin a garin muna nan aka ciccire gawawwakin aka yi komi aka tsintsince damomin su yaran aka sa a duk abin da ya faru a idan mu na dauka a waya na mutane ɗaya ɗaya ana ta sa a mota ana ta sa a mota haka aka ɗauki gawa banda wanda aka tattara su aka zuba su wasu ma duk sun makale naman su a cikin saman kwano da ice ka gane to gwamnati kuma muna gurin nan babu wanda muka gani ba wani security ba wani komi da aka kawo jami'an tsaro babu daga mu yan uwa sai mu yan uwa sai dangi sai kaji kawai su ne a wurin me za su yi bom biyu suka saka sun ka saka ɗaya bayan minti talatin suka ƙara saka ɗaya yaran da suna taimaka bari su kwashe can aka ƙara sako musu ƴaƴa wani gidan wallahi namiji eh, eh, ɗaya ɗaya tsira da shi wani ɗaya biyu suka tsira da su wasu an kashe musu goma goma sha biyu wasu sha ɗaya ba wanda maulidi suke yi ba su goyo a bayan su aka ciccire goyon aka cire goyon goyon alhamdulillah ba su mun mutu ba wasu amma wasu sun mutu iyaye sun mutu amma ƴaƴan suna nan da ransu kanana amma mafi yawanci kananan yara su ne a gaba su suka fara mutuwa kuma a duk shekara muna gabatar taron maulidi na akalla su goma sha biyar muna cikin yin shi kuma ya kai ga wannan jirgi wanda yake ba ma ka ganin sai daga jikarin shi aka sako wannan bom a wannan wuri ya tarwatsa al'umma ya kashe al'umman da yara da maza da mata ƙananan yara a wasu ma ga sanan sun yi fisis ne sai dai aka tsinci naman su mun tashi mu don mu je kai daukin dauko al'umman mu jirgin nan ya ƙara dawowa wasu inda suka suka shiga nan ya ƙara a ƙara jiwa musu wannan bombin a ƙara bombin din su dan a family din mu ni kankin kaina mun rasa wajen mutum talatin ne da hudu kuma a yanzu muna da patient mutum sittin da shida a nan asibitin barau duku ina jira ga hukumar ƙasar nan namu Indi ana son a yi mana adalci Indi ita mai adalci ne to muna ana son mana adalci to a biya mu diya sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a gabanin shehi yayi magana akwai abin da yake damuna shehi yawanci kamar shi wannan bawan Allah abin da ya faɗa diya shehi mun ga an yi wa shi'a shi aka zo daga baya ake batun diya a wancan shekara an yi wa 'yan ɗarika tijjaniya wanda shi ɗaya rubuci ya fito ya magana ce a biya diya kuma aka biya aka ce za a biya ban sani ba an biya ko ba biya kuma ga wannan bawan Allah wa an kashe family ɗinsu a shi a gidansu kashe mutane talatin ya diya amma shehi mun san diya musulunci ne kamar Kanda da maulana shi ɗayar bauchi ya faɗa amma shehi in za su da biyan diya a haka humanity da sauransu wani yana da kuɗi kawai sheje kashe mutane domin ya biya diya ya kamata a nemi mutane a kama a rama in ana ramawa ana zuwa jiyar ana nuna su kamar kan da america yake in mutum guda ya kashe wani wallahi shi ko shi sama da shekara talatin ne shi an investigation a neman wanda ya yi wannan kisa a kama shi eh, CNN duniya kowa ga gashi ne gashi nan shi yi kuma a kulle shi komen sufansa ina ganin shaida wannan kisa-kisan nan kiram zai iya yanzu kasa amma inda za su da biyan diya diya diya diya diya diya kowane mai kuɗin ya ci ya koshi ya ga makiyin shi kawai ya kashe shi daga baya an ce ya biya diya kuma ya biya diya shi kenan ai gana da kuɗi shai ya ka gani a cikin wannan magana da yake faruwa to Allah shayina ina farawa da cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضئ هاجات الطالبين معتمد المؤمنين ina cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sarki zaki wannan abin da ke faruwa na shek muna tare da kai jama'a ku kuri kamar network gun shayi ne ah. na gode yasmin thank you very much ah. jama'a ku kuri network gun shayi insha Allah ah, zai warware yanzu jama'a ku ya hakuri na ce gun shayi ne a thank you na gode da wadda hula thank you very much eh na ce aha all right eh, sarki zaki abinda ke faruwa a Najeriya abin takaici ne abin kuma bakin ciki ne hmm. abin Allah wadarai ne hmm. kuma Allah wadaren yana fadawa ne akan gwamnatin kasar Najeriya. Hmm. Sarki zaki abinda aka san sojoji ya zamo shine aikinsu, hmm. shine su tsare iyakokin ƙasa. Saboda kada wasu daga wajen ƙasa su kai hari ma 'yan ƙasa. Amma abin haushi abin takaici sai ya zamo su ke kashe 'yan ƙasa. Hmm. Sarki zaki kafin wannan harin sati biyu da suka wuce, akwai 'yan sanda a garin Kano sun kama wani bawan Allah sun kashe shi har lahira. Suka yi zargin wai ɗan daba ne. Aka yi hira da 'yan uwansa da danginsa suka ce ko sigari bai sha. Kuma yana da sana'a ma na ɗinki, kuma yana da mata, yana da 'ya'ya. haka hmm. aka kashe shi a banza kuma abun haushi abin takaici wannan ya fi faruwa ne a nan yankinmu na arewa lokacin da aka kashe wani mawaƙi ɗan area boy hmm. a nan lagos an bibiye abun matuƙar bibiya saboda kamar za mu iya ce su yankin su aƙalla ana mutunta mutanen wurin to amma mutanenmu mu ba a mutunta mutanen arewa kuma shugabanninmu na Arewa ba su abin da ya dace haka talakawan ma yana da kyau akan wannan dinnan nan mu ɗauki matakai masu yawa muƙaddara da gaske ne kamar yadda suka faɗa muƙaddara cewa da gaske wannan harin kuskure ne duk da sarki zaki a matakin farko lokacin da aka fara cewa sojoji ne suka kai harin sun fito sun ce ba su bane mm. daga baya kuma suka zo suka yi itirafi suka yi confessing cewa su ne amma bisa kuskure ne to idan da gaske akwai gwamnati a ƙasar kuma wacce ta damu da rayukan ɗan adam to yana da kyau mu ga an fito an hukunta waɗanda suka yi wannan abun. mu a musulunci ko bisa kuskure kai kisa akwai hukunci in bisa ganganci ne kai kisa akwai hukunci so yana da kyau sarki zaki mu ga an zo an kama waɗanda zai kai wannan harin sannan wani irin rashin ƙwarewa ne zai jawo kana kallon yara saboda a ƙa'ida kafin ka kai hari wuri sai ka yi investigation ka san me yake wurin sosai sannan yana da kyau su bincika shekarar da ya wuce a irin wannan wurin a filin an yi maulidi ko ba a yi ba mm-hmm. idan ya zamo soja wai da gaske ne bai iya bambance tsakanin mai maulidi da ɗan ta'adda to yana tabbatar maka da cewa wannan ba soja ba ne sunan shi ɗan ta'adda mm. kuma bai kamata a ci gaba da barin 'yan ta'adda da sunan su za su tsare mana ƙasa ba. Na'am. So yana da kyau yanzu mu ga gwamnati ta ɗauki mataki. Maganar diya da kai sarki zaki. Inda farko in kuskure ne, to na biyun kuma fa. Idan da gangan ne sai a hukunta su. Na'am. Idan bisa kuskure ne ya tabbata kuskure ne. Ya tabbata ba su iya aiki ba, amma duk da aka sai a hukunta su bisa kuskuren da suka yi. amma idan da gangan ne to ai rayin a gurin Allah rayin wani bai fi na wani ba idan ka kashe a kashe ka ba ce in ka kashe sai a yi tunanin wanda ka kashe ɗin rayukansa ransa bai kai naka ba ba haka bane a musulunci hmm. so muna so mu ga action na gwamnati kuma sarki zaki ka rubuta wannan abun wannan abun yana daga cikin abinda. ko dai ya lalata wannan gwamnatin da ake kai ko ya gyara ta. Sosai. Me nake nufi ya lalata ta? Hmm. In sun manta da tarihi su koma eh. su waiwaye tarihi me ya jawo faɗuwan gwamnatin Goodluck a siyasa. Rayukan mutane da bata ɗauke shi a bakin komi ba shi ya kada su. So yanzu anan muna so mu gani wannan gwamnati wacce ta fito da slogan da sha'ar irin na muslim muslim muna so mu ga wani mataki za ta ɗauka a kan ‘yan uwanmu da aka kashe su. Sarki zaki wannan kisan da aka yi, ko da gungun Kirista ne suka taru suna suna yin gudanar da bautansu aka musu wannan kisan, za mu fito mu yi Allah wadare kuma dole mu ce a ɗauki mataki a kai. Ballantana ‘yan uwanmu musulmi, ballantana ‘yan uwanmu musulmin kuma a wurin maulidi wadda mu ma mun imani da maulidi kenan yanzu nan gaba yadda muke zuwa ƙauyuka muke yin program kenan ana so a hana mu zuwa yi a sako ku dabam a kashe Na'am. Saboda haka yana da kyau gwamnati ta gane tun a yanzu ta yi hisabi kanta. Mm. rashin ɗaukan rayukan mutane da daraja to faɗuwansu kuma a zaɓe ka rubuta wannan abun in Allah yadda amma in ta ɗauka tun nuna ta damu da rayukanmu wala Allah nan gaba mutane ɗin su su ce to shi kenan. ba mu da matsala za mu iya zaɓanta amma ka ɗauki ran mutum ba a bakin komi ba kuma ka zo ka ce kana so nan gaba ya zaɓe ka ba na jin cewa wannan ɗin zai yiwu Sarki zaki maganan biyan diya. Akwai hikima na biyan diya. Da a ce ana biyan diya a abubuwa da dama, wasu kisan ma ba za a yi ba. Me yasa na ce ma haka, da duka mu masu kuɗi ne, to shine in mutum ya ga yana da kuɗin da zai biya diya, yanzu yin kisan zai masa sauki. Saboda ana taɓa shi a yana da kuɗin da zai biya diya, shi kenan sai ya biya. Amma tun da mutane hatta kuɗin diya ba su da shi, idan ana matse mutum ya biya diya bayan ya yi kisa wannan zai sa nan gaba ba zai yi kisan ba so akwai hikima duk wani abu da kake gani sannan wayannan bayan Allah da suka nemi a biya su diya sun ma kyautata zato kenan ma gwamnati cewa a babin kuskure ne aka yi to a biya diya saboda haka mun san diya nawa ne a zo a biya su in gwamnati ta ji zafin diyar da ta biya nan gaba za ta ja kunnen duk wani soja ba zai sake jawo mata fitina da azabar da zai sa ta kashe wayannan kuɗaɗen ba amma matukar ba a biya diya ba to ina tabbatar ma da cewa wannan gwamnatin ta fara tattara nata ya nata wallahi tallahi mm. wannan shi ne. ni wannan kaman na ba su shawara ne in sun ɗauka sun yi kansu in ba su ɗauka ba shi kenan. wannan kenan sarki zaki ah, sarki zaki gaba na biyu shine muna raddi ne akan wani mutum wadda shi a wurinsa a faɗin Najeriya gaba ɗaya babu cikakken musulmi irinsa. Babu mai bin gaskiya irinsa. Abu dun muninsa in ya ɗauko ya ce sunna ce, zai yi ƙoƙari ya tabbatar ma da haka ko da ba zai tabbatu ba. Abu sa idan ya ce bid'a ne ko al'ada ne, sai ya bi duk yadda zai ya nuna haka din sai dai Allah ya tona mai asiri ba shi da hujja ba shi da dalili ba shi da ko hikima na iya tabbatar da abubuwan da yake faɗa. Sarki zaki muna raddi ne zuwa ga Dr. Idris Abdulaziz Dutsen Tanshi, wadda jiya zai zagi 'yan ɗariƙa yau ya zagi 'yan shi'a gobe ya zagi izala 1 gb ya zagi izala 2 hmm. kuma yana nuna duka ba daidai suke ba so yana da kyau dama kowane bangare ya fito ya kare kansa to idan ka fito kana kare kanka sai ya ta damuwa ya dinga ce an taru mun an zo an haɗu mun ba haka ba ne, a ina aka taru ma ya haɗu ma kamar yadda ne ishara ne sarki zaki a bangaren shi ina tsammanin ba wani bai kula da shi in ba ni ba so ina taruwa da haka ma mu yan shi amma ba mu taru maka ba baka kai ba balle kuma a ce a'a wai da shi an da izalan da ɗariƙan duka aka babu wannan abun labarin ƙanzan kurege ne sannan ta za mu yi mu taru ma mutumin da shi yana nuna ma duniya ba zai iya fita shi kaɗansa ya je wurin wani taro ba saboda yana tsoron kada a shaƙe shi mutumin da rayuwarsa tana cike ne da tafka da warwara yau ya tafka gobe ya warware yau ya gina gobe ya rusa sarki zaki fara danna mana clip na farko mutane su tabbatar da abin da nake faɗa a kansa. Hmm. Ahini ina sa ran zan ɗauki bindiga. Ina sa ran a raina zan ɗauki bindiga in je ƙasashen da ake gwagwarmaya a yi da ni. Don wani don wani wawan ɗan bidiya wawa matsoraci ni dai hana ni fita. Dubi wa'azin da aka yi gidan su bala ba ƙaramin jiya. Mutane sun kai biyar suka bugo mu telefon. ta yi ma wasu ma yan bidi'a ne ban san su ba malam kar ka yadda ka je gurin an yi shiri za a yi makirci za a kashe ka to an kashe ni hanyar da'awa faduwa ne in an kashe ni wajen gwagwarma da yan bidiya kana jin laifi ne no sarki zaki in an kashe shi a hanyar da'awa laifi ne ah, in an kashe ah, shi wurin fafatawa da yan bidiya laifi ne haka ya ce to danna mana kilif na gaba mu je da ya warware wannan maganar tasa hmm. sun sa kujera guda ɗaya tawa da zan zauna a tsakaninsu su kuma nasu ɗaruruka suke kewaye da ni kujera ɗaya suka saka mini ko na ɗan rakiya ma ba su ajiye ba ko na ɗan rakiya babu ko na ɗalibai na a sa biyu babu ni kaɗai kawai da Allah wannan bai nuna mutanen azzalumai ba ne wato kenan shi kenan shiga cikin su shaƙe ni haka ne mana ai haka ne mana mutumin da da yake kurin cewa zai ɗauki bindiga ya je wata ƙasa a buga da shi sannan in an kashe shi a kan gwagwarmayan abin da yake kai ai ba ba hasara ya ba amma yanzu ga shi yana tsoron shaƙa kada ya je su shaƙe shi alhali abin da ya faɗa na cewa kada ya je su shaƙe shi ma wallahi shari'a musu sarki zaki ya yi awar kujera ɗaya ce wallahi kujerun da aka ba shi da shi da ɗalibansa wallahi suna da yawa sun fi goma sha biyar. Akwai wurinsa akwai wurin jama'arsa. Amma haka ya sa toka a fuskansa ya musu ƙarya. To ka gan shi yawa sarki zaki wannan sa'i ɗin nasa ne da na ɗalibansa. To amma ya musu ƙarya. Mm. Sarki zaki idan zai iya ƙarya ma izalan Jos ya yi ƙarya ma izalan eh, eh, Kaduna. To don Allah ni ɗan shi'a kai ɗan ɗariƙa ai zai mana ƙaryen da ya fi haka mm. shi gadaransa ya iya surutu mm. ratatatatata ba tare da a cikin surutun nasa akwai hikima akwai nutsuwa ba babu hikima babu nutsuwa zaka ji yana abu ratatatata kamar carbi ya tsinke haka ya saba kuma haka yake yi kuma haka ya ɗauka ilimi to saboda haka sarki zaki wannan mutumi don ya yi gini ya zo yau ya rusa abu ne mai sauƙi don ya sharara ƙarya ga waɗanda yake da faɗa da su ko da suwaye wannan abu ne mai sauƙi haka yake yi sai ya faɗi ƙarya ya dage kai in ya gada ma zai iya faɗan ƙarya ya rantse sarki zaki wannan ɗabi'arsa ce mm. ci gaba da danna mana clip ɗinsa don mutane su gane ya yake mm. manzo Allah ya zauna da rawani ya zauna babu rawani in kuma abu sunna ne manzo Allah ya lizumce shi ko gane bane o eh, manzo Allah ya zauna babu rawani ya zauna da rawani ya zauna babu rawani wato yana nufin wata ran manzo Allah ya kan sa rawani wata ran kuma bai sawa sake maimaitawa zaka ji manzo Allah ya zauna da rawani ya zauna babu rawani in kuma abu sunna ne maza Allah ka lizumce shi ko gane ba ne? Mm, wata ka'ida nan ya fito da ita wadda shi baya kan wannan ka'idar shi a wurin sabon da yake nufi shi ne. kuma da sunna ce da ya lizimce shi da ya dinga yi on and on mm. wannan ka'ida ce wadda shi ya fito ma kansa da wannan ka'idar amma wannan ka'idar na cewa da sunna ce da ya lizimce shi da ya dinga yi kullum wannan ka'idar ba shi kansa bai yadda da ita ba da na mana kilif na gaba ka ji yadda yake raddi akan wannan ka'idar da yanzu ya kawo ta yake ma kansa raddi yake ma eh. kansa raddi ya kira ma kansa jahili ma dai dan naka ji ah. jahili ka sani idan manzo Allah ya abu sau daya ya zama addini in dai ba ya zo ya ya hana ba in ba an yi nasukunsu an shafe shi ba kai abin da aka yi a gaban sama ya karrara ya tabbatar bai musanta ba shi ma addini ne ya zama suna ta ƙaririya amma can jahili bai sani ba da ya ce inda suna ce da annabi ya lizimci yanzu kuma ya ce ko so ɗaya annabi ya yi ko bai lizimta ba kenan ta zama addini Mm. kuma ya kira wani da jahili lokacin da yake yin raddin to yanzu ta tabbata shine jahilin domin me shine a baya ya ce sai manzan Allah ya lizimci abu daidai abu ya zamo sunna yanzu kuma ya nuna cewa a'a ko so ɗaya annabi ya yi, ya zama addini ya zama sunna saboda haka shi haka yake mutum ne mai contradicting kansa sarki zaki wala ban taba sauraron wannan mutumin ba face ya ban tausayi saboda ko gaba ɗaya shi contradicting ne a rayuwarsa shi yasa nake jin tausayin wa'ancan wadda suke gabansa waɗanda shek kantana ya kira su da bunch of uh, illiterate <laughs> kafa yin sarki zaki su in suka zo idan ya yi magana sai su yi kabbara Allahu akbar gobe idan ya zo ya goge wannan maganar still wanda ya yi yau sai su sake ce Allahu akbar jibi inda zai zo ya goge na goben za su sake ce Allahu akbar abun tausayi ne su sarki zaki amma mm. mu masu hankali ne duk lokacin da muke sauraron sa muna jin shi ne da hankali ba da kunne kawai ba shi yasa sarki zaki duk abin da ya nake taskacewa don na sani idan yau ya ce abu kaza fari ne gobe zai zo ya karya ta kansa da kansa mm. haka yake ban san menene ke jan waɗannan mutanen zuwa gare shi ba ko da yake yanzu sun mai da shi komedi ne sarki zaki malami an mai da shi komedi <laughs> za ga ana hawan kan maganarsa wato maganarsa yanzu ta zama ba ta tasiri maganarsa ta zama ba ta da bambanci da na 'yan tasha mm. wanda haka din ni a gani na matsala ce gare shi yana da kyau ka dinga faɗan daidai ka dinga adalci ga mutane sarki zaki da na jawabin na gaba a sake jin abin ya daɗa fitowa jahili ka sani idan manzo Allah ya abu sau ɗaya ya zama addini in dai ba ya zo ya ya hana ba in ba an yi kunsu an shafe shi ba kai abin da aka yi a gaban sama ya karrara ya tabbatar bai musanta ba shi ma addini ne ya zama suna ta kaririya amma can jahili bai sani ba <laughs> wannan ai ka danna shi mu je na gaba okay now sai su yan yi zalan jos nasiha nake muku wallahi ku ji tsoron Allah kun san gaskiya sarai ba ku sani ba wallahi Allah dai jarraba da irin jarraba da ba ku yi tsammani ba an kuka ce da ku yi faɗa da gaskiya wallahi rushewan ku ya zo ba ku dawo kan gaskiya ba ba a faɗa da sunnan manzon Allah ba a faɗa da mai karfafa sunna kada ku yarda gigi ya dauke ku ku zuga magoya bayan ku ku ci gaba da faɗa da sunnonin manzon Allah nasiya ne zaki wai yana nasiha eh. duk abin da yake zargin su da shin nan sarki zaki shi ma haka yake yanzu da yake magana akan ana faɗa da sunnonin manzan Allah ka san me yake nufi da ana faɗa da sunnonin manzan Allah saboda su sun ce ba za su yi kabalu ba za su yi sadaru ne za su wato ba za su kama kirji ba za su hmm. saki hannu ne to in kana gadara da cewa annabi a wurinka hadisin ya tabbata annabi ya kama kirji su ma suna gadara da akwai hadisin da annabi ya sake hannu duk wanda ya kama kirji ya zargi wanda ya sake hannu da cewa ya bi son zuciya shi ma ya bi son zuciya saboda in a sunnance ne yadda hadisi ya zo ya ce a kama kirji haka ya zo ya ce a sake hannu ko kuma haka manzo Allah ya yi bayanin sallah ba tare da kama kirji ba mm. Mm. ɗaya na'am sannan abu na biyu sarki zaki wani faɗa ce yake zargin suna yi da sunna yanzu ba mu sa shi gunda yake zagin rawani ba haka ya kira rawani taya mm. annabi bai yi ba annabi ya amma da na mana clip na gaba ka ji amsar da Dr. Ahmad Gumi zai bashi. ‘Yan masu cewa su kawai maruwa na ji wai suna wani rigima wai wai rawani yana halmina sunna a walaisa mina sunna ko ba ku ji suna wani ba wannan wannan me yasa Allah muka lalace haka me yasa muka lalace me sunna sunna shine min qawlin aw fi'lin ko hmm. fi'lin rasul aw taqririhi ko ko ga abu yame eh shuru yana cikin sunna kuma in kai shi kana da me kana da lada a ah, su ce hawa ah, al'adan to ai al'adan larabawa su yi dawafi a ka'aba sai mu bar dawafi dawafi da suke da sa'i laysa alaihi junahan an yatawafa bihi ma ko sai a bar dawafi shi ma na al'adan menene a bar zuwa arafa ya'ani ko al'adar larabawa ce sai musulunci ya zo ya tabbatar da shi ta ya tabbatar da shi in mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ya zama me ya zama sunna to mutane sunna ma ba sani ba kuma su ne suke koya muku sunna sunnar ma ba santa ba ku ga irin fasadi barna da za a fikihu saboda haka rawani sunna ne hmm. sarki zaki Dr. Gumi a wannan wurin ya fi Dr. Idris gaskiya. Bai hmm. san sunna ba, sarki zaki, ɗan bid'a ne wannan doktan na bauchi na dutsen tanshi ɗan bid'a ne. Kuma bai san sunna ba, domin da ya san sunna da ya san wannan ƙa'ida da malaman musulunci gaba ɗaya suka tafi. cewa akwalun nabi taqriratun nabi eh, af'alun nabi da abin da annabi ya ce da abin ya aikata da abin aka yi a gabansa ya tabbatar shi ake kira sunna to manzon Allah ya aikata sa rawani sarki zaki in kana bibiyan hadisai akan rawani shi yasa za ga hatta malamai na ahalin sunna za ga sun yi babi babi na maganar rawani sarki zaki akwai rawanin da shekara wato duk lokacin sallah karama ko babba manzo Allah yake sa sallallahu alaihi wasallam ana ganin shi akan mimbari da rawani mm, mm. ana ganin shi fatuhu makka da rawani zai zo a wani special ranar babban sallah ko karamin sallah yake sa ranar karama mm. wannan eh, wannan ya zo a hadisi to annabin yayi abin ka zo ka ce ba sunna ba ce me mm. kake so ka gaya wa mutane to mece ce sunna laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun Hassana. abun koyi ga manzon Allah mai kyau ya kasance gare ku mm. to mun zo za mun yi koyi da shi ka zage mu da ɗan ƙaramin hularsa irin na fada-fada da na Yahudawa, amma yana zagin abin da annabi ya yi. Sallallahu Alaihi Wasallam. to saboda haka kaga bai san sunna ba mm. sannan da ya san sunna da bai dinga zuwa yana taɗi da surutu dangane da abin da ya shafi aikin abin da ya shafi eh, sallar juma'a ba a sallar juma'a ne fa yake taɗi yake surutu lokacin hudu ba shi yasa baffa hoto ya ce ba a irin huɗubansa ne aka ce kar a yi ciniki a yi saye da sayarwa ba kuma haka ne surutu ne ya dinga ƙara musu suna ƙara mishi ka rasa gano shi ne mai huɗuban ko su ne hmm. in ya ƙare sai ya huɗuba na ƙasa da minti ɗaya <laughs> da larabci duk su zai yi da hausa wadda mun sha sawa dr gumi yana cewa wannan ɗin bida'a ne sarki zaki a wurin hutuba an kun ce ah, ko sallama wani ya zo maka in ka amsa sallama kutuba eh, sallar juma'an ka ta ɓaci ba? To shi ina ruwansa da wayannan maganganun da aka yi ɗin. Shi dai ba surutunsa yake ba ya ce kaza wannan ya ce kaza yana mm. ba su dama su faɗa ya faɗa a kyalkyale da dariya kuma abin da ya zamo abu ne wanda yake ake tattaunawa ɗin wanda ya zamo suka wato fasikanci ake yi a wannan kuɗuban nasa saboda eh. a huduban nasa ake zagin musulmi manzo Allah ya ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun a nan huduban ake zagin musulmi ana fasikanci kenan a sa. a hmm. wannan huduban ake kushe musulmi a wannan huduban ake raba kan musulmi ake aikata haram na raba kan musulmi to saboda haka shi cacce ne a cikin yan bid'a din shi dan bid'a ne da yake raba wa mutane bid'a sarki zaki waɗannan mutane musamman wasu daga ciki ba zan yi hukunci gaba ɗaya ba wasu daga cikinsu har murna suka yi a kan wannan harin da aka kai ga 'yan maulidi saboda mummunar fata da yake cikin zuciyarsu ni na gani an yi shot screen na maganar da wani sun gode ma Allah da ya kashe 'yan bid'a. to sarki zaki idan an gode da Allah <laughs> da aka kashe 'yan bidiya. <laughs> ba da hausa bidi'a ce da kuma za bidi'a ce to tun da hmm. bidi'a ce shi ma bidi'a yanzu in wani abu ya faɗi a kansa ya faru da shi mu ma yana da kyau mu ce madalla a ba za mu ce ba saboda mu har yanzu akwai ɗan adamtaka a tattare da mu yau inda wani abu zai faru da shi za mu je haushi mu yi takaici ba za mu yi hmm. irin yadda ne ba me ya yi kuwa shine lokacin da ake kashe mata da yara kawai sai ya fito ya ce wadda ake kashe wasu ma a zalimai ne ina ishara ne zuwa ga mutanen palestine sai ce wai karamin azalimi ne da babban azalimi me ya zalincin mutanen Falasɗinu? wasu ya ce suna shiga ba da hijabi ba wadda shi ma wannan maganar da ya yi zalunci ne sarki zaki yadda najeriya take haka falastinu take hmm. wani musulmin kaga ya yi shigan musulunci wani ya ki saboda haka a Falasɗinu, ba kowace mata ke fitowa da skate ba sai ce wasu suna fitowa da siket. wannan din ya nuna cewa ba shi da waye ba duk cikin ka kakab gaba ɗaya duk musulmai ne ba akwai kirista to to me kenan sannan na biyu yanzu kwanan nan an sake wata wacce aka yayyanke mata hannaye aka bi aka yan cire mata nan gefen hanci ka ganta da hijabinta amma a wurinsa shi azzalima ce tunda ba falastiniya ce Hmm. sai dinga kawo wasu abubuwa na wasan yara amma na ji daɗin sauran masu kiran kansu salafiya don sun masa bara'a akan wannan abun ba su yarda da shi ba kuma ya zalunci kansa inda ya san irin yadda ya zalunci kansa ta hanyar nuna rashin damuwa da wannan al'amarin <laughs> da bai yi wannan magana ba abin da yake damunsa shine idan ya zo wa yana kuɗu ba wai za ka ga mutane suna bibiya alhali a masu bibiya akwai masu sukansa da zaginsa akwai masu bibiyan da su kuma suna bibiya ne su yi dariya saboda sun mai da shi komedi sannan mu kaddara ma duk waɗanda yake kallon suke bibiyan sun yarda da shi ne sun aminta da shi to yaushe ya zamo mi'iyari na gane gaskiya da rashin gane gaskiya shine yawan mutanen da suke bibiyan karatun karatunka yaushe ne ya zamo haka shin wani shaida Allah ya bayar wa mutane masu yawa walakin na aktharan nasi la ya'lamu mafiya yawa ba su sani ba wa kalilan min ibadiyar shakur masu godiya ma Allah kaɗan ne saboda haka abinda Allah ya kushe sai ya zama yanzu shine abin ado a gun dokta maganan mutane masu yawa du Allah ya kushe shi kuma yanzu abin da yake alfahari da shi kenan to wannan din in har kaga mutum yana haka abin ka tausaya masa ne zai zamo hamminsa da gamminsa shine a ce du mutane suna bibiyarsa to suka bi ka shikenan ya kare a sun bi ka sai me kuma inda kai da su kira me amfanin yawan su a gare ka so wannan kenan sarki zaki ina ganin kamar ba za mu je ba za mu je nisa ba wato kai ma da kake bibiyansa kake kallonsa shi ma kai ma cikin mutanensa ne? Ni ma mutuminsa ne. Ni fa ina bibiyansa ne sarki zaki. Ina jinsa ya yi kwaba na sauka na postin zan yi raddin wannan kwaban da ya yi. Yare-yare na suna da yawa. Su ji ka don su gane kuskuren ka kuma su nuna ma duniya kuskuren naka. Hmm. So ka daina buduwa. Hmm. Sannan in mun kaddara ma da gaske duk mai bibiyan ka din ma ya gane ne yana ma tare da kai to sai me? Mm. ana iya gane mutum yana kan daidai ne ko baya kan daidai da killa ko kasra da yawan mutane ko kuma rashin yawansu. akwai annabin da ranar kiyama sarki zaki zai tashi ba mutum ɗaya a bayansa amma akwai mutumin annabin da zai tashi mutum ɗaya ke bayansa akwai mm. annabin da gomomin mutane suke bayansa akwai annabin da ɗarurruka suke bayansa mm. akwai wanda yake da dubbai akwai mai miliyoyi to shi annabin da babu wanda ya bi shi sai shi kadai bai iya wa'azi ba ne? Ya iya wa'azi ya kuma sauke nauyinsa. Al'umman ita take karba kuma matsalan na al'umma ne ba nasa ba. To a takaice wannan shine sarki zaki ina ga zamu iya bude lokaci don dan tambayoyi haka kuma tunda mun yi lokaci sosai sai ya zama tambayoyin koda a takaice haka koda kwaya eh, uku. Eh to insha Allah eh, kira uku kawai zamu ɗauki yau ku yi hakuri saboda eh, mun fara very late kira uku kawai za mu ɗauke ku yi hakuri eh, Malam Buhari kana kan layi zaka ka rubuta rumbar mu insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. sarki zaki nasiru sadi umar daga kano naka kuma wasayin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam da farko da ina jajanta mana abin da ya faru yan uwanmu hmm. na wajen mole ubangiji Allah ya ji kansu Allah ya karbi shahada su amin amin ya Allah amin ya Allah malam malam ni masoyin ka ne Allahu akbar ina godiya ni ma masoyin ka ne kalban wa qaliban insha Allah da ina cikin wayanda suke muku mummuna fahimta amma yanzu wallahi karatun ka ko ina kai na bishi na kalla Allahu akbar wannan abu da Alhamdulillah Sarki zaki akwai matsalar network <laughs> eh ta bangaren sa ne eh, ai ni ma sarki zaki dazu mutane suna ta kira na ne sai kaga network ah. dina na kokari ya gudu eh Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan ah, WhatsApp alaikum salam wa rahmatullahi sarki kola ya sunan ka daga nake kira malam bari ba da warhaka barka ka dai ya sunan ka daga barka kola ya sunan ka daga nake kira kana magana da mamman sani Niger to mamman sani Niger kana tare da Shakman Daira ka wannan layi to mu dai muna mika sabon gaisuwa mu malam Shek Tahiru Malam Mamman Sani muna godiya Allah ya saka muku da alkhairi. Amin ya Allah ni dai kuma <laughs> jana ne. Eh. Alhamdulillah muna tare. <laughs> Mun haɗu a Allah, mun haɗu a Annabi, mun haɗu a Ahlul Baiti. So <laughs> abubuwan da ya haɗa mu ya fi abin da ya raba mu. Kuma mun haɗu a musulunci gaba ɗaya na'am. Muna da malamai mu. Muna amsa. su shekabul insha Allah ah, za su ji ko satin da ya wuce na mai ta'aziyya ah. mun yi magana kuma Sheikh Nasir ah, da Sheikh Junaid su kuma duk mun haɗu a wurin Maulidi ma da Sheikh Burhan saka Allah ya saka. Eh, sarki zaki idan manzo Allah bai haɗa ku ba wa kake so ya haɗa ku? Ai shi ne babban haduwan kuwa. Sarki zaki waɗannan mutanen muna gwamnati tana haɗa mu da su. Bari baka misali. Eh. lokacin da aka kama shi dokta na dutsen can shi eh. to akwai wani taro da aka yi wadda wakilinsa ya je akwai wani wakilinsa mai dan sa hula irin nasa shi ma dan ramen me kamansa hmm. to mun haɗu da shi a wani taro shi wannan wakilin nasa har nake tambayar na ce yaya labarin malam ya ce malam yana lafiya da ce to a ah. gaida mana malam <laughs> ka fahimta a'a <laughs> Wato, wato. Wannan taron da muka haɗu da shi ɗin ta haɗa mu wannan taron kuma gwamnati ta haɗa. Wato raddi ake yi ba gaba ake yi ba. Ba gaba ake yi ba sarki zaki. Alhamdulillah. <laughs> To, assalamu alaikum Malam Buhari nawa. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki barka da wannan lokaci barka ta yi malam tahir ina mana fatan alkhairi ga baki da malam bukhari malam bukhari yanzu haka ka tsaya ka ji abinda malam bukhari zai ce sarki zaki <laughs> shi yake kammala mana wannan bahasin namu yanzu ya yi la'akari da wani abu <laughs> to bismillah malam bukhari da farko ina jajanta ma al'ummar musulmin duniya baki daya wallahi amin ya Allah amin ya Allah zo ka tura zan yi kaɗan akan wannan ɗin shi eh. malam tahir a Najeriya wannan abu wallahi kamar shirin fim ne kamar yan shirin fim suke mulki sosai sosai ba za yi ne ciki za ka ga ana aikatawa a Najeriya ya za a yi a ce farko da farko ku fito ku ce ma ba ku yarda ma ko kuka yi ba ma tukunna daga baya kuma ku fito duk a Najeriya dan ta'adda na hawa sama ne da jirgin sama ya yawo. To da eh. izinin gwamnati tukunna ta yi ko kenan. Eh. Gaskiya ne wannan gaskiya ne. amma Allah ya saka mana kuma in jajantawa ne ya kamata tun wancan karan in dai an san gwamnati tana zuwa ta fada mu wanda bayi da makani ko wani abu ana ma zargin shi mai laifi ne bayi da makani ya kamata su fito su yi Allah wadai da na yan shi'a da suka kashe farko tukunna na shekarun da sosai sosai sosai sosai wannan gaskiya ne malam akan wannan mu muna Allah wadai kuma Allah ya saka mana shine kawai ba mu da karfi sai Allah Allah shine zai iya mana to Allah ya saka mana amin amin ya rabu malam amin su kuma maganan ta karshe na malam tayir da ya yanzu na maganan dakta in dai maganan yau mabiya ne kake alfahari da su da sauransu malam tayir a cikin Bauchi State mutum nawa dakta wa'azin shi ya musulantar a bangaren local government tunda na san ah, <laughs> babu babu <laughs> babu gefen a cikin kwaryar garin cikin tafawa balewa mutum nawa wa'azin shi ya musulantar a dawo eh, cikin eh. a ah, ba mu sani ba gaskiya ba mu Na'am. alfahari da mabiya alfahari da mabiya wannan wallahi yana dora ma mutum girman kai to kuma har da kanshi in dai an bibiye karatun shi zaka ji yana shi wani shi kadai gayya. Sosai sosai. kana alfahari da abin nan ɗinka kamar yadda malam tayar ka faɗa wallahi akwai masu bin shi waɗanda bibiyan shi kawai suke yi don su yi dariya wasu kawai me zai bi ne kawai amma masu bin shi na su fahimci karatu a wurin shi ko kuma su bar abin da suke yi yanzu duk shekarun da ya dauka yana wannan abin an bar shi'a ne a bauchi ko an bar dariƙa a bauchi ah, babu ko ɗaya babu ko ɗaya babu babu ko ɗaya da aka daina ƙari ƙarawa ma aka yi <laughs> akwai malam bari akwai almajirinsa da ya fi da'awar annabta da sauransu wallahi she ya ban mamaki almajirin wai ya ji shawara wurin wasu mallumma daban daga kano daga ina ka bubbugo mai shi ya zo ya janye wallah shi na jinjina masa nace alhamdulillah ya janye to amma amma sarki zaki wani wani kwaban da ya sake yi eh shin ka taba jin an ce akwai annabin kuɗi wai wannan wai wannan an shirya shawo wai wannan da ko wannan zai yi inda Wai an a rayuwa akwai annabin kuɗi. Garin cewa ya yi kuskure ya janye. Ai ba yanzu ya janye ga sarki zaki. Kuma wannan maganar ba yanzu ya yi ta ba. Ta kwana biyu. Eh. Mu mun san da ita. Ka gane? Kwanan nan ne Allah ya yi za ta fito. Muna ma da ita a taskace. Lokacin da ya yi ta ina lokacin da ya yi magana a kan su Malam Balalo a lokacin ya yi wannan maganar. Oho. Amma ba ta fito ba tana koye. yanzu da ya saka sauran al'umma a gaba da zagi ya eh. zagi shi'a ya zagi ɗariƙa ya zagi izala sai wasu ka ga ah, a annabi wanda ya kira kansa annabi a fakan laɗin nan ne fa yanzu yake zagin mutane to bari mu fito da shi mutane su ga kansa wai yana maganar cewa wai sun yi karantarwa ba dare ba rana wai da a ce akwai wani ana ba da annabta wai da yanzu shi annabi a la za a ce wai ko da ba a bashi garin Boci gaba ɗaya ba za a bashi Kandahar Kandahar shine anguwar da yake ni ma yanzu haka maganar da nake ina Kandahar ne to a dinka anguwar mu kuna da annabi kenan <laughs> da muna da annabi a Kandahar sai dai ga gane cewa <laughs> annabi ba a turo wadda yake wato irinsa annabi insanul kamil ne Allah yake turowa a matsayin annabi cikakke kammalallen mutum Mm. wadda yake zuwa ya fi mutane ilimi ya fi mutane haƙuri ya fi mutane kyawawan ɗabi'u to ya duba ya gani shin ya fi kowa ilimi a angon ya fi kowa kyawawan ɗabi'u a angon ya fi kowa nagarta a angon idan ya fi kowa wannan to nan ma kuma bai isa ce duk da ya fi kowa kuma wai yanzu Allah ya zaɓe shi ba a'a wallahu a'lamu haisu yaj'alu risalatahu Allah shi ya fi sanin gun da yake ajiye risalarsa so wannan din kuskure ne duk da naji malamin sa yayi ƙarya ma 'yan mu'tazila ya ce wai wannan aƙidar ta falasifa ne da mu'tazila yayi magana babu ba akan tahqiq ba ba akan ilimi ba akan da'awa ka gane za ka magana ne ko ka bar mutane su faɗi aƙidarsu ƙidarsu. na ya cika maganansa ah, bismillah malam bukari malam bukari bismillah to bismillah malam buhari yawa abinda nake so in karasa da shi nan shine malam tahir misali a usulubi na abubuwa da ake samu na karantarwar malamai su eh. sani zai yi tasiri a wurin ɗaya da jikoki yanzu hmm. misali kamar usulubin da kuke yi usulubin da wasu malamai suke mu ɗauko hada na dakta dan Allah in littafi za a zauna a rubuta me ake so a koyar da yan baya na taɓa faɗan wannan maganan kwanaki hmm. sosai da ake so a karantar da yan baya za a karantar da yan baya irin wayannan abubuwan ne saboda haka kawai mu a matsayinmu na masu ƙananan shekaru mu kuma da ma masu ilimi ba muna da yi addu'a da nasiha kuma Allah ubangiji ya sa ya gane waɗansu abubuwan da yake tunda akwai malaman da daga bayan nan zaka da sun fito sun ce akwai abubuwan da suka yi lokacin suna zafi zafin su to amma yanzu sun gane to Allah ubangiji ya nuna mana ran da dakta zai zo ya zauna ka cewa ya fahimci abubuwan da ya usulubin da ya na da ba daidai ba ne muna mai wannan addu'an Allah ubangiji ya muna masa wannan fatar amma amma bai mai da hankali ba shekarun ya tafi masa don ba yaro ba ne karka gan shi da karamin jiki na'am bai kai ya haife mu ba amma ba sa'an mu ba ne nesa ba kusa ba ya girma mana eh, mu ba eh, na karshe eh, malam alinawa Allah ya taimake ka bismillah jama'a kuwa kuma za mu da kira kuma to bismillah malam alinawa tare da kai tare da kai malam alinawa Ina gaida Malam Dahir. Malam Dahir. Malam Ali. Malam Ali. Hmm. To ni zai magana duk da ban bi karatun gaba ɗaya ba amma dai abin da nake so in magana akan abin da ya faru a Kaduna. Masha Allah. Hmm. Kuma abin da ke ta faruwa kusa a arewacin Najeriya duka ba za mu kar mu ɓoye makan mu gaskiya. Eh, babban matsala a Najeriya duk lokacin da aka ce a je a yaƙi. To yaƙi ba a tantancewa. Mm. Yaƙi yana victimizing ɗin mutanen da mostly waɗanda aka kashe wallahi za ka tarar da waɗanda ba su ji su gani ba ne. Sosai. Saboda yau shugaban Muhammadu Buhari ya shekara takwas ya gama mulki. Tun da ya hau mulki ake ta bandit. amma har yanzu malam sarki ba za a faɗa ma wani rikakken komanda ba wanda jami'an tsaro sun kashe shi mm. sai dai within them in sun samu matsala tsakanin su idan wani ya ga zai a sakin din wani ya kashe wani amma dai jami'an tsaro a ce sun kasu an kashe wani high commander na bandit wallahi yanzu babu wannan na'am so abin da ya faru na hmm. daidai muna jajanta ma al'umma musulmi abin da ya faru sannan kuma specifically wala ba wanda ba yanzu babu actual number na adadin mutanen da aka kashe domin an yi barna ba karama ba hmm. sannan the worst part a ce jirgi ya zo ya kawo drum ya kawo hari na farko after 30 minutes ya sake dawowa kuma a ce duk hmm. da mutanen da ya atakin ba kuma ya sake sakin na biyu eh in na farko kuskure na to na biyu fa na an malali akwai wani na farko da an kai bombin yana da yara guda uku an su bata nesa da inda aka maulidin kuma ya san yara ne suka yi attending tunda is a regular activities ko yaushe ana yin yawan na wurin duk shekara sai ya ce ya sheka wanda ke ba labari ya ce sai wannan mutum ya sheka don ya gani ko yara ne suna ciki ko sun yi surviving hmm. ya ce lokacin da ya zo ya tsaya wurin sai ga jirgin drum ya sake dawa lillahi. na biyu da zai sauka su a ce wallahi yana tsaye kawai sai ga kan mutum na kawai ya cire. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So wannan wannan matsalar in a Najeriya in ka ji an ce a je a yaƙi wannan shine yaƙin. Hmm. A zo a tarar da mutane ni yanzu ba na shi'a. ba dan shi'a nake amma na san abin da ya faru zariya bayuwa a ce min kuma dukkanin su yan shi'a ne aka kashe eh kuma bai a ce min dukkanin su a cikin yan shi'a masu ra'ayin ta da fitina in ma an ce fitina an fita suwa bayuwa a ce min kuma dukkanin su masu ra'ayin ta da fitina aka kashe mm. so Najeriya da kaji an ce za a yi yaki wallahi wannan shine yaki sosai a zo a tarar da wanda ya da wanda ya ji da wanda bai ji ba da wanda ya gani da wanda bai gani ba a zo babban abin kuka na yanzu shine ni a arewa Allah ya muna attajiran da a gehen kuɗi in su zo sun zauna za a yi mitin a dukiya Najeriya sai an jira su zo eh. amma lanta ta ilimi muna da waɗanda a arewa in sun zo in an ce za a yi mitin na ilimi sai an jira su zo a sarauta sai an jira sarakunan arewa sun zo a siyasa ma kuma wallahi mu ne gaba Najeriya ala nuhin mu yanzu matsala in ta taso a arewacin Najeriya za ta ci shekara goma ba wani dan arewa da zai gaya ma ranar da 'yan najeriya manya sun ka taba zama ya arewa sun kai mitin specifically sun kai mitin don ya za a yi a gama karshen wannan matsalar wallahi babu shi kawai an mai da mutane kawai an hana mutane zuwa kasuwanci an hana mutane zuwa noma kawai iyaka kisa mutane aka day and night mm. bandit su kashe mutane yan sa kai su kashe mutane jami'an tsaro su ma su zo su kashe mutane iyaka haka za mu ci gaba da rayuwa a najeriya musamman arewa babu shugaba shugabannin mu ba su da amfani sai lokacin zabe kawai kaga mutum ya zo ya hidda billions of naira ya kashe saboda a tsaye da dan takara ne tun primary election in an kare ya zo ya bada kuɗi a private din mutane su jeho election a kare a zo a shiga harkar kotu yanzu in ka je zamfara ana kashe mutane yanzu haka zamfara jiya an yi zanga-zanga akan ɗaliban da aka ɗauka over 30 women suna cikin daji ga hannu wani bandit kuma an san suna ne uwaye su sun sun yi zanga-zanga a government house amma abinda zai baka takaici in ka diba DTL house yanzu zaka ga da governor da gwamnan da ya sauka da gwamnan da ya akai a jiyan suna nan sokoto suna shari'a akan wai former governor ya ce da wasu motoci waɗanda sai ya mishe su baya sai ya kawo motocin amma ana ce ana kashe mutane ana kashe mutane na'am mm. abin da ya dame su kowa ya koma da talakawa saboda babu tunani kala talaka haka zo kala hira akan shari'a shari'a siyasa wanda katon banza an bashi mulki ma bai yin takanka in ka je Kano zaka tarar da kowa ya shagalta kawai ana jiran Supreme Court yi judgment ko a ba abba gida gida ko a ba kawuna ko kowa kawai abinda an da rayuwa ce ba mu ma tunani abinda an yana faruwa yanzu waɗannan mutanen shikenan an rame an kashe banza sun tafi Eh, Mala Ali shi yasa yanzu nake gaya wa Shaiman Dayar cewa kaga wannan wannan kadiya in za a saura da biyan tiya ba neman mutane su ma a rama wannan kisa wallahi duk mai kuɗi in ya ga ya min wani ya ga yana da matsala da wasu kawai ya ya kashe wani in ya kashe kawai daga baya an ce kuɗi diya ne kawai ya biya tun da bai da kuɗi zaki diyan ma ana biya ne diyan ma fa ba a biya to kati ma diyan ma ba a biya ah, da diya ana biya ai ba za a yi wannan din ba biya eh. diya wannan magana da kaji ana yi a kira diya diya a yi kaza ina rantse ma da Allah ko gwamnati kaji ta ce za ta biya diya ko wani abu an yi shi ne kawai saboda ai kamin din mutane da saboda ana ganin an kashe su wurin eh. harka kuma ba a biya ba a biya ba iya yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba abinda za a yi an kashe banza manyan hmm. musulmai da kansu kawai iyakar su kawai suna can wurin harkokin su sai after four years three years coming yanzu sannan su zo a shirya election a yi poster a ba talaka ya zo ya naga a garka ce ya sa a mashin ne ya sa baje a riga ce yana yawo shi na dan siyasa Allah ya sauke ana kashe mutane manya babu ruwan su hmm. saboda haka magana ta gaskiya guda ce idan manyan arewa da gaske suka suna son mu tsakaninsu da Allah tun daga sarakuna 'yan siyasa mu da malaman addini ma da malaman boko inda gaske suka suna son mu suna kishi mu su zo su kira taro ko so ɗaya ne su zo su cimma shugaban ƙasa su ce suna da solution na yadda za a yi a kawo ƙarshen wannan matsalar bandit ɗin nan most of them sarki zaki ko ka san cewa duk galibin su uwayen su suna nan raye da babannin su da iyayen su mata duk suna nan raye ta ya za a yi a ce yi an roke su ba za su ji ba na'am iyayen su na raye amma suna kashe iyaye wasu har matayen su da suna nan aji zo a zauna a yi magana ta gaskiya a kawo wannan matsala kowa ya je wurin neman abin da ci amma bai yiwa Najeriya ba ci da mutum ba magani ko paracetamol ba ko yi ko kuma mu basu Allah mu ci gaba da roƙa musu Allah shi isa muna amma ba za mu zauna haka muna kallon shugabannin mu yanzu ma kusan shugabannin mu sun zama su su suke ƙara rayukan mu al'umma da suka rasu wannan wurin muna roƙo Allah shi gafarta musu Allah ya ashe shahada su Allah ya sa su shahada amin amin ya al'umma da ke rawa bisa doron ƙasa Allah ya kare mu da wannan fitintunu amin ya za mu kira ba zan sharhi a maganar maganarsa kuma sai in kare da kira sai kuma mu rufe insha akwai maganar da yayi na cewa wato in rikici ya taso yakan yi victimizing kowa sarki zaki ya bada misali da 'yan shi'a da sunan kashe 'yan shi'a wadda a dokan Najeriya ɗin ta saba a kashe 'yan shi'an. To da sunan mm. kashe su ɗin an kashe waɗanda ma ba 'yan shi'an ba. Kamar wani kawai an gan shi ya zo cewa da baƙar riga, ana ganin 'yan shi'a sun fi sa baƙaƙen kaya aka buɗe musu wuta. Wani kawai da kwat ɗinsa shi ma'aikacin banki ne kwat ɗinsa baƙa, su ma aka buɗe musu wuta. Sarki zaki ina kyau ta tsammanin sati biyu zuwa sati uku da ya wuce. Hmm. Akwai bawan allah da shi yana zaune ne a kasuwa yana sai da kaji da sunan hmm. an zo za a buɗe wuta ma 'yan shi'a saboda suna zanga-zanga a kan Falasɗinu 'yan shi'an. Shi hmm. yana zaune a kasuwa aka harbo bindiga ta zo ta wuce ta ƙeyan wani ta je ta same shi a makogoro ta kashe shi shi ba dan ba ne?" inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai dan eh. acaba ya zo wucewa shi ba dan shi'a bane shi ma aka kashe shi duka sojojin azuka jami'an tsaro suka yi wannan yanzu ga wannan saboda haka sarki zaki wazifan da ya hau kan gwamnati da jami'an tsaro su ne su kare dukiyar mutane su kare rayukansu ko to akasin haka suke yi Eh. saboda haka amma shi in gwamnati na cewa shugaban kasa na cewa ba shi ya sa su ba kan umarninsa suke ɗauka wa ya sa su eh tambaya sarki zaki mu je ba shi ya sa su ba da suka yi sun saba ko ba su saba ba sun saba akwai doka a ƙasar ko babu akwai to a hukunta su sai mu gano da gaske ba kai kasa ba kuma baka ji daɗin abinda da aka ba amma matukar akwai doka aka ki hukunta su to mu abin da za mu ɗauka in mun fito mun ce ma kamar gwamnati ta sa su ma suka yi ba ai laifi ba sosai saboda haka sarki zaki a ƙarshe akwai magana da wannan bawan Allah yayi yi wadda ni ma zan maimaita ina kira zuwa ga shugabannin arewa da masu kuɗin arewa da malaman arewa da su yi gaggawan ɗaukan mataki a kan rashin tsaro wannan rashin tsaron ya shafi abin da ke faruwa a ainihin ya faru a nan kaduna da wadda yake faruwa a su ɓangaren katsina da zamfara da dai duk abin da yake rashin tsaro ne su ɗauki mataki a kai kamar yadda lokacin da shugaban ƙasa ya yi niyan zai sa ƙasanmu a cikin matsala ta hanyar yin shiga yakin ECOWAS suka haɗa kai suka je suka same shi kuma ya nuna ya yarda ya aminta da su. To haɗarin da muke tsoro in ya shiga faɗa tsakaninmu da Nijar shine kuma yanzu irin wannan ne yake faruwa ko wanda ya fi haka ma yanzu shi yake faruwa. Hmm. So yana da kyau su haɗa kai. Kada talaka ya kai ga matsayin shi zai ɗauka ma kansa mataki na tsara kansa idan aka kai ga wannan zai zamo ba doka a ƙasar yana da kyau mutane su san wannan tun ana ganin ka a matsayin abun tsoro ka yi abin da zai sa ci gaba da ganin ka a matsayin abun tsoron amma daga lokacin da ka sa zuciyar mutum ta ƙeƙashe ya zamo bai tsoronka, to daga lokacin kuma ka shafa ma kanka so yana da kyau muna kira zuwa ga manya-manyan arewa masu kudinsu, masu sarautansu malamansu su haɗu don a kawo ƙarshen wannan al'amari musamman wannan na ƙarshe ɗin wanda aka kashe mutane a wurin maulidi ba su da wani laifi sai sun ce suna so su taru su nuna murna da haihuwar manzan rahama muna fatan manzan rahama ya sa su a cikin cetonsa dama almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so a ranar kiyama muna fatan Allah ya tashe su tare da manzon rahama Allah ubangiji ya sa su a cikin ceton manzon rahama Allah ubangiji ya ganar da waɗannan shugabannin illa na sakaci ko ganganci da suke yi akan rayukan mutane da dukiyarsu in za su gane in ba za su gane ba Allah ya musu abin da ya fi dacewa wannan shine kira da zan yi na ƙarshe sai kuma ban sani ba akwai ƙarin bayani ko mu rufe taron da addu'a to Allah muna roƙonka albarkacin manzon rahama da iyalansa Allah ka kawo zaman lafiya a nan ƙasa tamu Najeriya da sauran ƙasashe na musulmai Allah ubangiji yan uwanmu da suke gazza. Allah ubangiji ka ba su mafita Allah ubangiji ka karɓi shahada waɗanda aka kashe Allah Ubangiji ka biya mana bukatun wadda suka mutu Allah ka ji kansu waɗanda ba su lafiya Allah ka ba su lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin